‘Yan siyasa da masana harkokin shari'a na ci gaba da yin sharhi a kan jinkirin sanya hannu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga sabuwar dokar zaben Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa shugaba Muhammadu Buhari ya tura ƙudirin dokar ga ofishin babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a na Najeriya domin ba shi shawara a kan wannan doka da majalisar ƙasar ke buƙatar ganin ya rattafawa hannu jigo a jam'iyyar APC kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu salari Jau. ya ce yana mamakin yadda shugaba Muhammadu Buhari ke jinkirin sanya hannu ga wannan kudirin doka. To gaskiya kamar shi nake ce maka zai mamaki a ce ya kai wannan lokaci bai sa ba. Mu da ke masu yin doka ne namu hakkin mun yi mun kai mishi ya sa hannu. to kuma ban san dalilin da yasa ya kai wannan a ce ya kai wannan lokaci kuma ya san da halin da ake ciki wanda ke duka jam'iyyu sun riga sun tanadi yin wannan zaben fidda kwani kuma kowa na jiran shi cewa ya sa hannu kaga idan bai sa hannu ba kaga matsalolin sa ya tasowa kudirin dokar dai yana ba da dama ga jam'iyyun siyasa su ƙara yawan masu kada ƙuri'a a zaben fidda gwani na jam'iyyun siyasa da ake kira delegate da a ranar Lahadin nan ma jam'iyyar PDP mai adawa ta fara gudanar da zaɓenta na fidda gwani ga masu takarar neman shiga zaɓen majalisun dokokin jihohi. Honorable Yahaya Ability na ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Niger ga abin da yake cewa akan rashin sanya hannu na shugaba Muhammadu Buhari akan wannan doka. Mun riga mun gama shirinmu, to sai ga ya dokan zaɓe na ƙasa mai girma shugaban ƙasa ya ƙi sa hannu wannan wani abu kuma tsakanin fadan shugaban kasa ne da majalisar tarayya a kowane lokaci mu masu bin doka da oda ne mun gama shirin mu mun sa ranan a yanzu dai masana kundin tsarin mulkin Najeriya na ganin matakin na shugaba Muhammadu Buhari kamar tauya haƙƙi ne na dimokuraɗiyya kuma watakila ma ya haifar da shari'u bayan kammala zaɓuɓɓuka a Najeriya. Barista Shehu Kagara lauya ne mai zaman kansa a jihar Niger. An riga an makaro domin ƙin sa hannun yana iya kawo wani a dimokuraɗiyya a Najeriya musamman da yanzu ake maganar rugun siyasar nan kowa yana neman amfani da damarsa da doka ta bashi don ya ya kai ga nasara a koda yaushe abin da ake so in shari'a ta ce a yi abu kaza kin yin sa yana iya kawo matsala a yanzu dai yan Najeriya sun zura idanu a fadar gwamnatin Najeriya domin ganin ko wannan doka za ta samu shiga ko kuma za a zuba ta a kwandon shara Mustapha Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya